Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Namiji shine kan gida to amma yana da muhimmanci sosai mace ta ba da gudumawanta ɗari bisa ɗari saboda tafiyar da sha'anin iyali. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan na a Najeriya na nuni da cewa mata da dama suna fama da ciwon damuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwarsu sabili da rashin bakin magana a yadda lamura ke gudana a gidajen aurensu. lamarin da ke shafar zamantakewa tsakaninsu da mazansu da kuma yaran da ke tsakaninsu. A yau, shirin domin iyali zai fara nazarin wannan lamarin da nufin ganin an samu masalaha tsakanin ma'aurata. Wakiliyar a jihar Filato Zainab Babaji ta haɗa kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da Farfesa Murna Ahmed ta Jami'ar Jos da 'yan gwagwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad sai kuma magidanci Farfesa Ali Ahmed Difa. waɗanda suka haska fitila kan rawar da mata ke takawa a gidajen aurensu da kuma rawar da ya kamata maza su taka don ƙarfafa musu gwiwa. Farfesa Murna ta fara da bayyana yadda ake cuɗani in cuɗe ka tsakanin ma'aurata. Namiji shine kan gida, to amma yana da muhimmanci sosai mu gane cewan mace ya kamata ta ba da gudumawanta ɗari bisa ɗari sabida tafiyar da sha'anin iyali domin haka din shine zai sa ita ma ta yi rawan gani kuma ya bata baki da gurbi a cikin iyalin to amma kaga in bata ba da komi ta zauna kawai cewan a'a namiji shi zai yi komi bayan da ma ganin cewa ita bakinta an manne shi to shi ma namijin fa za a zuba mishi irin kayan da watakila ba zai iya daukawa ba a karshen ta gaba ɗaya iyalin sai ta rugurguje to amma kuma a baya sai ana ganin kamar ku mata kun fi ta'allaka irin waɗannan na waya ma su maza me yasa kina ganin kamar ya kamata a ce mace ma a ce tana aiki ita ma ta kawo kuɗinta a cikin gida domin a sarrafa abin da za a yi E to shi rayuwa kin san eh, bature yana cewa is dynamic. Ya kamata muna ganewa da irin abubuwa da ke tafiya a zamani sannan kuma mu san inda muka tsaya a cikin abin da ke tafiye. Ana misali yanzu kin ga cikin shekarun nan da suka shige har zuwa yanzu maza da yawa damuwa ya dame su. mutane maza da yawa suna ta mutuwa harkar rayuwa ya zama da wahala sosai ɗaya daga cikin dalilan shine gaskiya ɗawainiya ya yi masu yawa kuma waɗansu su ba su da ƙarfin da ya kamata da zai ba su iko su iya fitar da ko kuma a ce su biya bukatun duk abin da iyali ke bukata kuma yanzu kin ga gashi nan profile din mata yana tashi sosai yanzu sai ki ga mace Allah ya bude mata kofa kasuwanci ta sa hannu ki ga tana da abubuwa sha'anin ilimi ne mace ta shiga ki ga tana ta tafiya muka gane cewa dukan mu ya supposed to compliment one another kin ga ba wani cewa shi namiji shine kaɗai ya kamata ya komi da komi saboda haka ɗari bisa ɗari ya kamata mata su tashi su ba da goyon baya wa maza a cikin sha'ani duk abin da kika samu ko kasuwa ne ko albashi ne ko menene ya kamata sha'anin gida shine number one a bashi karfi To a Aisha, ta kina ganin kamar lokaci ya kai da ita mace ma ya kamata a ce ta ɗauki waɗansu haƙoƙi na gudanar ko sarrafa iyali ta yadda za ta samu baki ita ma ta ba da shawarwari game da abin da ke faruwa ko da a cikin gida ne ko kuma a cikin al'umma? Gaskiya lokaci ya yi wanda mata za su sa hannu dangane da gudanar da abubuwan gida watakila na harkan kuɗi ko tarbiyya. kamar yadda muka sani al'amuran yanzu sai dai a ce la haula wala quwwata duba ga yanayin da ake ciki mazaje suna iya bakin ƙoƙarinsu domin su ga cewan um, sun sauke hakkin da yake kansu to amma idan muka duba yanayin rayuwar da ake ciki dole ne fa mata mu sa hannu domin a gudu tare a tsira tare domin da haka ne idan ke ma kin sa hannu kina da bakin da ke ma zaki faɗa a ji ba wai zaki faɗa a ji na gori ko wani abu ba a'a zaki faɗa a ji cewa ke ma fa kina taimakawa a harkokin gida duba ga yanayin da ake ciki mazajen suna iya nasu kokari to ke ma ya kamata ke ma a matsayin ki na mata in har kina so ki ga abun da zai tafi miki daidai dole ne ke ma fa ki sa shanu ko yaya yake ko mun kankantan shi Hajiya Salma, a baya za a ce ai wannan haƙƙin miji ne ni mace ba ruwa na in ka kawo oho in ma baka kawo ba saboda haka mata sai ki ga yawanci ba su da bakin da za su idan abu ya dame su masu furta shi saboda kila za a ce ko addini ne ko kuma wata al'ada ne an tauye musu bakin magana ta yadda za su faɗi abinda da su ma yake zuciyansu kina ga kaman wato sanya mata wato su zama su ma suna da haƙƙin da za su ɗauka a cikin gida zai taimaka wajen ba su murya a tsakanin al'umma ko kuma a tsakanin iyali? to alhamdulillahi kamar yadda yarwata ta faɗa gaskiya lokaci ya zo wanda mu mata za mu tashi mu taimaki mazajenmu a lokaci da yanayi yadda muke cikin nan ba lokaci wanda mace za ta zauna ta ce komai da komai na cikin gida sai dai namiji ya kawo ba misali idan muka duba yanzu mazaje wayanda suke ma'aikata ko wajen sana'o'i a da idan kana da dubu daya za ka iya ka ɗauka ka kawo gida ka ba ma mace ta yi cefane kuma maybe a yi karyawan abincin safe sannan kuma a yi na rana a yi na dare to a yanzu idan muka duba mudun shinkafa ma kadai dubu biyu zuwa dubu biyu da ɗari takwas daga dubu biyu da ɗari shida zuwa dubu biyu da ɗari takwas mudun wake dubu biyu da ɗari takwas to inda muka duba wannan abun a sati in kika ce a aje miki abincin sati ki duba shinkafa mudu goma wake mudu goma eh, masara mudu goma wannan abun gaskiya ya kai ya kai ya kai wanda gaskiya mu mata ya kamata mu taimaka ma mazaje mu ba kaman da yanda na san su mata suna da shi fa amma idan miji bai kawo ba sai su ce su fa ba za su taimaka ma miji ba in miji in ya kawo in bai kawo ba sai dai a zauna a kwana haka wayansu matan ma sai ki gani sai dai su yi nasu da yara su ci miji in bai kawo sai ya ce shi ya je ya kwana a haka ko ya je ya nema gaskiya a yanayin da muke cikin nan ya kamata mu mata mu tausaya mu taimaka ma mu. farfesa kana da ra'ayin cewa wato mata su masu taimaka a gida saboda yawancin lokaci matan nan suna ganin kaman uh, wato rashin uh, ko barin muku haƙƙin gidan nan shi yake janyo uh, ake danne musu waɗansu haƙoƙinsu na cewa ba sa ma iya magana a cikin iyali ba sa ma iya magana a cikin al'umma. Eh lallai kuwa idan an duba tun ma daga farko ai an halicci mace ta zama mataimakiya ne mai dacewa. Ya zamana ya halarta a kanta ta taimaki mijinta duk ta irin lokacin da zai nemi taimako to kaga idan za ta iya tanadi idan za ta iya taimaka masa domin abubuwan gida da bukatu da zai kawo kuɗi da sauransu kaga ta cika umarnin da aka halice ta takanas mata wasu sun yi makaranti wasu suna da ayyuka wasu suna da jari yau idan za su taimaka wa mai gidan nan ko da directly ko kuma taurin yaransu biya bukatan yaransu biya bukatan kai wasu ma sukan iya biyan bukatan in-laws ɗinsu wato iyayen ma mai gidansu to sai kaga kome ya tafi da kyau akwai farin ciki akwai ci gaba da su fada duk duk yaransu kai wani ma da dukkan zuriyansu ya fi a kan da shi kadai zai buga dare da rana. Haka yake, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Farfesa Murna Ame ta Jami'ar Jos da 'yan gwagwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad. sai kuma magidanci farfesa Ali Ahmed Difa da suka amsa gayyata mu suka kuma ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka da kuma mu Zainab Babaji da su jagoranci tattaunawar da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi dan su muke ashe mu maza ba